kafiri amma ba za su yabo mummuni ba za su iya baiwa kafiri hanzari idan ya rashin mutunci amma ba za su taɓa baiwa mummuni hanzari ba in yayi wani abu na rashin kyautawa in yayi wani sifa ta gajiyawa daga cikin irin waɗanda wannan siffofin suka fito miraran aka gansu akwai wani marubuci a cikin jarida da yawan kuma su karanta jarida ta turanci suna ganin sunansa sunu sulami da sunusi duk wanda zai kididdige rubuce-rubucen da ya yi daga shekara hudu zuwa yanzu ba zai taɓa tuno wani wuri ba da ya ga al'ummar musulmi sai dai soki musulunci ya soki shari'ar musulunci ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafirai ko da sau ɗaya duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo ta shekara biyar ko biyar da rabi ko shekara shida babu wuri ɗaya da ya taɓa sukan wannan mutumin amma wuri ba zai kirgu ba inda ya soki waɗansu daga cikin gwamnoni na arewa da suke yi kokari ko suka shelanta cewa za su yi aiki da shari'ar musulunci ya ci mutuncinsu, ya zage su ya ce ƙarya suke ya ce babu ikhlasi ya ce babu adalci ya ce sace kuɗin jama'a suke yi amma ya manta da cewa in wata jiha daga cikin jihohi guda ɗaya ta Najeriya an tuhumci gwamnatin ta ta sace wani abu to abinda wannan gwamnan ya sata bai kai kashi ɗaya cikin ɗari ba na arzikin Najeriya idan an kwatanta da abinda gwamnatin tarayya aka sata ta sata da kanta ko aka satan mata ko ta ba da lasisi aka sata amma bai cika rubutu akan wannan ba yana zaune a Lagos ɗan OPC suka yi fata-fata ga mutanen mu suka yi kisan kai suka yi ta'addanci ko rubutu ɗaya bai taɓa yi ba akan ya zargi cewa ba daidai suka yi ba a yanzu a jarida ta jiya nan jaridar jiya yana cewa hauka ma yan arewa suke da suke maganar cewa wai wai ba daidai ba wannan wani tarko ne ubasan da ya tsana musu kawai su musulmai ai kamata yi da musulman arewa da kiristan arewa su haɗa kai don su kare bukatu na arewa ba wai musulmi su koma gefe suna cewa wa an yi musu ba daidai ba ba na da soci ba wannan fa sune irin mutanen da suke cikin mu sune waɗanda za a ce wa intellectual wannan wasu ne mufakkirun sune masu muhanga Shi ne ke kula da kansa cewa wai shi ai abin nan dai a social critic ne shi wato annaqidul istima'i dukkan wani abin da ke faruwa wanda ba na daidai ba yana da damar ya sa baki a kai. wannan fa sune marubutan mu ga siffa ta munafunci ta gaskata a kansu sawa'un da gaske suke yi da jahilci suke yi ubangiji ta ala san abin da ke cikin zukata amma mu abin da muka gani na zahiri siffofi ne na munafunci muraran sun gaskata a kansu saboda ka irin waɗannan dole ne a fito a magana a kan irin waɗannan mutane a kan mimbarin juma'a jama'a su san su da su saboda suna rubuce-rubuce a cikin jaridun da suke na harshen turanci wallahi abin da suke yi inda da hausa suke yi ire-iren waɗannan ba su shigo kada su fita lafiya ba babu yanda za a shigo su fita lafiya amma saboda da harshen turanci suke yi ba wanda ya san me suke ciki ba kullum aikinsu ya za su ci musulmi wai yanzu duk wani yunkuri da aka yi irin taron nan da aka yi a Kaduna na kokarin samo wa musulmi yancin su wai wanda kan kafiri amma ba za su yabo mummuni ba za su iya baiwa kafiri hanzari idan ya rashin mutunci amma ba za su taɓa baiwa mummuni hanzari ba in yayi wani abu na rashin kyautawa in yayi wani sifa ta gajiyawa daga cikin irin waɗanda wannan siffofin suka fito miraran aka gansu akwai wani marubuci a cikin jarida da yawan kuma su karanta jarida ta turanci suna ganin sunan sa sunu sulami da sunusi duk wanda zai kididdige rubuce-rubucen da yayi daga shekara hudu zuwa yanzu ba zai taɓa tuno wani wuri ba da yayi ga al'ummar musulmi sai dai soki musulunci ya soki shari'ar musulunci ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafare ko da so ɗaya duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo ta shekara biyar ko biyar da ko shekara shida babu wuri ɗaya da ya taɓa sukan wannan mutumin amma wuri ba zai kirgu ba inda ya sauke waɗansu daga cikin gwamnoni na arewa da suke yi ƙoƙari ko suka shelanta cewa za su yi aiki da shari'ar musulunci ya ci mutuncin su ya zage su ya ce ƙarya suke ya ce babu ikhlasi ya ce babu adalci ya ce sace kuɗin jama'a suke yi amma ya manta da cewa in wata jiha daga cikin jihohi guda ɗaya ta Najeriya an tuhumci gwamnatinta ta sace wani abu to abinda wannan gwamnan ya sata bai kai kashi ɗaya cikin ɗari ba na arzikin Najeriya idan an kwatanta da abinda gwamnatin tarayya aka sata ta sata da kanta ko aka satan mata ko ta ba da lasisi aka sata amma bai cika rubutu akan wannan ba yana zaune a Lagos MOPC suka yi fata-fata ga mutane